dama ni yake so ita kuma zo ita karbe min shi subhanallah to ya kika ji wannan rana a ah, to ai ban ji dadi ba amma na bar mata shi Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To ya sunan Hajiya? Suna na Binta. to ke ma ko kina daga sahun wayanda suka kasa amarya ne a wannan angon to dama ni yake so ita kuma zo ita karbe min shi subhanallah to ya kika ji wannan rana a ah, to ai ban ji dadi ba amma na bar mata shi masha Allah na bar mata to abin da zan ce Allah ubangiji ka tabbatar da alheri inda aka yi taron nan na biki ubangiji Allah ka kawo mu na haihuwa ubangiji ka sa auren nan da aka yi Allah ka sa an yi kenan Allah ka raba su da sharrin mikiya Allah ya kare su don girman Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah mun gode maka alhamdulillah manufa daya da da ku gaba daya manufa daya ku yi subscribe ɗinmu shirye shirye-shiryenmu a YouTube channel